Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan la'asariya suna na Sarfili Hashim Gumel tare da Baba kuma Makiyar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 15 ga watan Maris na shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To Sarfilu babban masanin cututtuka masu yaduwa a Amurka ya faɗa a ranar Lahad cewa ƙasar tana kan hanyar nasara ganin yadda miliyoyin Amurkawa suka karɓi allurar rigakafin COVID-19 amma kuma ya yi taka tsantsan akan yawan da cutar ta yi a Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden da wasu 'yan jam'iyyar Democrat za su fara ran gadi zuwa jihohin kasar a wannan mako domin bayyana amfanin tallafin corona virus na dala triliyon guda da biliyan 900 da shi shugaba Biden ya sanya ma hannu a makon da ya gabata. kanin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaro lloyd austin za su gana da kawayen amurka a japan da koriya ta kudu domin sake jaddada kawancen yankin pacific kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa masu ruwa da tsaki na bangaren tsaro a najeriya na ci gaba da tattauna mafita ga halin da ƙasar ta tsinci kanta. Ba wai maganar tsaro a bar ma shugaban ƙasashe kadai kaɗai ba. Tsaro wato haƙƙi ne yake kan kowa. Babban hafsin hafsoshin Najeriya Janar Laki Irabo ya ce za su iya mai yiwuwa su ga sun maido da zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya. All issues of violence and insecurity, especially within Operation Lafayette area, must come to an end. You promise me that? Yes, Very good. A bangaren makamashi kuwa, za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da fuskantar rashi da kuma hauhawar farashin man fetur a Najeriya. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro kuke aiko mana ta imel. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko bakeli. Babban masanin cututtuka masu yaduwa Amurka ya faɗa a ranar Lahad cewa kasar tana kan hanyar nasara ganin yadda miliyoyin Amurkawa suka karbi allurar rigakafin coronavirus amma kuma ya yi takatsantsan a kan yawan da cutar ta yi a Amurka. Da yake jawabi kan shirin talabijin ɗin NBC TV na Mid the Press, Anthony Fauci ya yi gargaɗi cewa idan aka samu sababbin karuwan cututtuka kimanin dubu sittin a duk rana ta Allah akwai yiwuwar cutar na iya ƙara ta'azzara. Fauci ya yi misali da wani wuri a ƙasar Itali inda aka samu sauƙin cutar, cutar ta daina yaduwa. Sai kuma suka janye matakan kare lafiyar jama'a, lamarin da ya sa cutar ta sake dawowa da tsanani. har iyau amurka ce kan gaba inda cutar covid-19 ta fi yawa a cewar cibiyar nazarin cutar coronavirus ta jami'ar john hopkins wata cibiyar nazari da ke ba da bayanai akai-akai game da covid-19 da kuma jawaban masana shugaban amurka joe biden da wasu 'yan jam'iyyar democrat za su fara rangadi zuwa jihohin kasar a wannan mako domin bayyana amfanin tallafin coronavirus na dala triliyon guda da biliyon 900 da shi Biden ya sanya ma hannu a makon da ya gabata da ake sa ran masu kada kuri'a za su san yadda wannan tallafin zai taimaka musu da kuma tallafin ya samu amincewa ne duk da rashin goyon bayan 'yan Republican. yau litinin ne aka shirya biden zai yi jawabi akan wannan shiri a fadar white house yayin da uwar gidansa jill za ta je new jersey ta hadu da gwamna phil murphy a wata makarantar yara inda ake sa ran za ta yi jawabi akan matakan da makarantar ta dauka kafin ta sake budewa da kuma yadda tallafin zai taimaka wa iyalai Mataimakin shugaban kasa kamala harris ita ma za ta tashi yau litinin zuwa las vegas inda za ta kai ziyara a wani wurin bada allurar rigakafi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaro lord austin za su gada da kawayen amurka a japan da koriya ta kudu a wannan mako domin sake jaddada kawancin yankin pacific yayin da china ke dada mallake wurin da kuma koriya ta arewa wadda ba ta cewa kala babban jami'in na washington da sakataren tsaro za su fara ziyararsu a yankin daga yau litinin inda za su yada zango a birnin tokyo wanda zai zama karon farko da za su ziyarci kasar waje a matsayinsu na jami'an gwamnatin biden blinken da austin za su yi wata tattaunawa da aka yi wa take 2 plus 2 wato hada biyu da biyu wata ganawa tsakanin jami'an kasashen waje da na tsaro da takwarorinsu na japan da suka hada da ministan harkokin waje toshimitsu mutegi da ministan tsaro nobo keshi a gobe talata kafin su tashi zuwa birnin seoul a ranar laraba kafin ba bai sake kawo mana wasu ƙarin labaran za mu duba batun tsaro a najeriya lamarin da sanata ali indimin wakiltar barin ta kudu ke ganin idan har 'yan ƙasa ba su tashi tsaye tare da taimaka hukumomi ba to ƙasan na dab da rugujewa daga abuja wakiliyar mahalima abdur'uf ta aiko mana da wannan rahoton Matsalar yin garkuwa da mutane a Najeriya domin neman kuɗin fansa abu ne da yake ci yake cinyewa musamman a arewacin ƙasar inda 'yan bindiga suka bullo da sabon salon yin awon gaba da yaran makaranta kamar yadda muka gani da yaran makarantar sakandaren Chibok, Dabci, Kankara, Kagara, Jangebe da Mani baya bayan nan a kwalejin koyar da dabarun noma da lamuran da suka shafi gandun daji ta gwamnatin tarayya da ke jihar Kaduna. Masu ruwa da tsaki dai a Najeriya na ta yin kokari wajen neman a kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro lamarin da ke kara ta'azzara inda sanata Ali Indimi ya yi cikakken bayani akan abin da yake nufi kan samar da tsaro da haɗin gwiwar 'yan ƙasa. Abin da nake nufi shine ba wai maganan tsaro a bar ma shugaban ƙasa shi kaɗai ba. Tsaro wato haƙƙi ne yake kan kowa. Idan jami'an tsaro wanda suke da haƙƙin kare jama'a ba su samu bayanan sirri ko kuma su san me yake ƙasa me yake faruwa su waye ne suke wayannan abubuwa ina suke ba wanda talakawa da abun yake shafa su suka fi sani to jami'an tsaron ba za su iya yin abin da ya kamata ba kowa ya sani cewa shi shugaban kasa ya damu da wannan harka kuma yana ba da goyon baya da kuma duk abun da jami'an tsaron suke nema don a tabbatar cewa an samu zaman lafiya amma har yanzu kwaliya bata biya kudin sabulu ba kuma don kowa yana ganin akan cewa hakkin tsaro dinnan na gwamnati ne kawai kuma ba haka yake ba hakkin tsaro hakkin kowa ne sai kowa ya ba da nashi gudubawan tukuna a samu nasara shi yasa nake kira ga duk mutumin najeriya ko kuma talakawan najeriya su san da cewa maganan tsaro da kuma tafiyar da gwamnati yadda ya kamata musamman a zamanin demokrasi demokuraɗiyya gwamnati ne na jama'a don jama'a kuma jama'a suke yi. game da batun tsaron rayukan 'yan ƙasa idan suka ba da bayanan sirri a kan ɓata gari da basu yarda da su ba sanata indumi ya ce duk abin da ya kawo wannan shine idan an san cewa idan ka bayar da bayanan sirri akan wani abun da ka gani zai kawo barna ko kuma tashin hankali a ƙasa idan kuma wani abu ya same ka to sai a ji a tuhumi hukumar da ka ba su bayani ko kuma idan yanzu wani ya zo ya yi barna ko ya yi garkuwa da mutane ba wai kawai a je a kwato mutanen da aka yi garkuwa da su ba amma hukuma a tabbatar a cikin karamin lokaci an hukunta su a nasa bangare masani akan lamuran yau da kullum awal lawan uba ya bayyana nasa ra'ayi akan batun yan kasa su haɗa kai da gwamnati don samar da tsaro ba ran da yan kasar Najeriya ba su haɗa kai da gwamnati ba yau yaumin yan kasar Najeriya a kansu a haɗe yake da gwamnati gwamnati ne dai ba ta haɗa kansu da yan kasa da ke Najeriya ba domin yau yaumin yan kasa burin su ne su ga cewa sun bi gwamnati kuma sun kyautata gwamnati kuma sun abin gwamnati sun dora kan karagal mulki daga ran da kuma gwamnatin ta hau kan karagal mulki ita ne da kanta take kokarin nisanta kanta da yan kasa to don haka kuma wannan abun yana faruwa ne da sakacin gwamnati wanda mu mun sani yan kasa sun sani gwamnatin karan kanta ta sani an dai shafe sama da shekaru goma ana yaƙi da matsalolin tsaro a yankunan arewa maso gabas da rikicin mayakan boko haram sai kuma arewa maso yamma da rikicin yan bandiga daɗi da dai sauransu a wasu sassan najeriya Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. a da halima abdur'uf har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murai amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai gaba dauke da karin wasu labarai an sace kaya a cibiyoyin kiwon lafiya a yankin tigiri na habasha kana aka farfasa aka kuma lalata su a wasu hare-haren ganganci da aka kai a asibitoci da dama in ji wata kungiyar jin kai ta likitoci ta doctors without borders a yau litinin kusan kashi saba'in cikin ɗari na cibiyoyin kiwon lafiya ɗari da shida ne bincike ya nuna daga tsakiyar watan disamba zuwa farkon watan maris ne aka kwashe kayan ciki kana aka lalata sama da kashi talatin cikin ɗari kashi goma sha uku cikin ɗari kaɗai ne suke aiki a cewar ƙungiyar tana mai nuni da kwashe kayan aiki da kuma farfasa ƙofofi hare-hare a kan cibiyoyin kiwon lafiya a tigiri yana mummunan tasiri a kan jama'a da ke yankin inji oliver ben babban daraktan kungiyar jin kai ta likitoci asibitoci da ma'aikatan kiwon lafiya suna buƙatar kare lafiyarsu a lokacin yaƙi bisa dokar jin kan ƙasa da ƙasa amma ya bayyana ƙarara ba hakan ne ya faru a yankin tigiri ba yau litinin hukumomi a myanmar sun tsawaita dokar soja wurare da dama a birnin yangon yayin da rahotanni ke cewa jami'an tsaro sun kashe masu zanga-zanga da dama ma'aikatar yada labaran kasar ta mrtv ta sanar cewa gundumomi a dagon ta arewa da dagon ta kudu da dagon sikin da kuma north okalapa suna karkashin dokar sojin wuni guda bayan da jami'an tsaro suka kashe akalla mutum arba'in a fadin myanmar an yi kashe-kashe da dama ne a unguwar hilagataya a yangon ranar da aka fi zub da jini a zanga zangan kin jinin gwamnatin sojan da ta kwace iko a wani juyin mulki a ranar 1 ga watan fabrairu hukumomin sun kafa dokar soja a taya wata unguwa a birni mafi girma na myanmar bayan da aka cinna wuta a wasu kamfanoni 'yan kasar china kana kimanin mutane dubu biyu suka daina samun wuta daga injuna a cewar kamfanin dillancin labaran reuters yana ambato kalaman talbijin labaran sojoji na miyawadi china dai ana mata kallon mai mara wa sojojin na myanmar baya a ƙarshe jama'an china za su tabbatar da dokar sha'anin ruwa a matakin farko domin kare yankin ruwan kudancin china mai albarkatu da ake takaddama a kai a hukumance kano su ba da kariya sosai ga ikirarin a sararin ƙasa da ƙasa bisa doka a cewar rahotannin kafafen yada labarai da faɗar masu sharhi labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to har yanzu dai muna kan batun tsaro a najeriya inda a wannan karan babban hafsan hafsoshin najeriya janar laki irabo ya ce za su iya kokarin su zuga sun maido da zaman lafiya a kasar baki daya kama daga matsalar masu garkuwa da mutane da na 'yan boko haram da dai wasu matsalolin tsaro da ke addabar kasar. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda biyu dauke da wannan rahoton. Babban hafsan hafsassun sojojin Najeriya Janar Loki Irabo ya ce jami'an sojan Najeriya za su yi duk ya mai yiwa su sun dawo da zaman lafiya a kasar baki daya kama da matsalar masu zatan mutane kuma na 'yan Boko Haram da ya ce zakan ke ban shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Janar Irabo ya bayyana hakan ne lokacin da yake zantawa da jami'an sojan Najeriya na operation lafiya dole a garin Maiduguri a wata ziyara da suka kawo jihar Borno tare da sauran manyan hafsassun sojojin kasar. Tun da farko ya sai da babban hafsan hafsassun sojojin kasar da sauran manyan hafsoshin sojojin Najeriya suka shiga wani taron sirri da Major General Faruk Yahaya wanda ya kasance tiyatar komanda na operation lafiya dolin wanda kuma masu bayani game da yadda suke gudanar da ayyukansu a wannan shiya. General Irabo ce ina son tabbatar muku cewa jami'an sojan Najeriya nan ba da jimawa ba za su mamaye yankin tafkin Chadi musamman ma yankunan da yanzu haka ke hannun mayakan Boko Haram. All issues of violence and insecurity, especially within Operation Lafiya Dole area, must come to an end. And I know the resolve that your commander has and that the commitment that you've shown that will enable us to achieve it. Do you promise me that? Yes, sir. Very good. Ya ce dukkanin matsalolin tashe-tashen hankula na ta'addanci musamman ma a wannan yanki inda operation lafiya dole suke dole mu kawo ƙarshen sa. Na san abin da muka tattauna da kudatar kwamandan ku wanda kuma na tabbatar cewa za mu cimma gaci. Kun yi alkawarin haka? sai jami'an sojan na operation lafiya dole suka amsa masa cewa eh an kuma tambayi janar Araban game da wasu garuruwa da ke hannun mayakan boko haram a yanzu hakan musamman ma karamar hukumar guzamala da yan kwanakin nan shugabanninta suka dinga kukawa a kai ko me zai ce a kai well you were here on ground um, that here on ground you can tell that the situation is not as bad as what it used to be so uh, we'll keep it's a work in progress peace is a work in progress um, you know counter terrorism is a work in progress and due because every space, every inch of land, including the timbers, uh, will be will be controlled um, Ya eh, kai kana na ƙasa kuma kai ɗan jarida ne kuma za ka iya tabbatar da cewa wannan yanayi bai lalace ka bai da yake a baya ba. Ayyukanmu na yunkurin wanzar da zaman lafiya yana ci gaba kuma yaƙi da ta'addanci yana ci gaba kuma yana tabbatar muku cewa duk wani yanki na wannan ƙasa har da ma tumbus duk zai kasance a hannun hukumomi wannan ina baku tabbacin haka a cewar janar roki irabon wannan ziyara dai na babban hafsan hafsoshin sojojin kasar ya samu rakiyar lieutenant janar ibrahim attahiru babban hafsan sojan kasa da chief naval staff admiral awal gambo babban hafsan sojan ruwa da kuma chief of air staff ya marshal ishaka amawo babban hafsan sojan sama da dai wasu manyan janarorin sojojin najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gai da haruna dauda biyu to daga batun tsaro kuma sai batun makamashi a najeriya inda har yanzu ake ci gaba da samun karancin man fetur a babban birnin tarayya abuja wakiliyar mu madina dauda ta yi nazari kan wannan hali da ake ciki a wannan rahoton da ta haɗo mana a lokacin wancan takaddamar farashin man fetur dai da tabbacin da shugaban ma'aikatan man fetur na najeriya mele kolo kyari ya yi a lokacin da na zanta da shi yana mai cewa akwai man fetur har lita miliyan dubu biyu da ma'aikatar take da shi a ƙasa kuma ba a da niyyar ƙarin kuɗin man fetur a wannan wata ta maris babu wani kamfani da ke shigo da man fetur kasar nan banda nnpc a yanzu ba wai manya-manyan wato ake kiransu major market su ma daga hannun nnpc suke siya abin da yake faruwa da ake gani yanzu kamar ana da karanci ba gaskiya ba ne yanzu muna da mai kusan biliyon biyu a hannunmu mutane suna zato musamman 'yan kasuwa suna zaton za a canza farashin man fetur nan gobe ko kwanan kusa kuma tunda sun sayi man nan da hannunmu suna gani idan aka canza farashin nan ta tashi sama za su ci riba dan karen riba shi yasa yawancin su suka daina sayarwa da gidajen man su wasu suka loda man nan suna cikin motocin wasu kuma depo depo da muka saida musu mai suma da yawan su suka daina saida wayannan independent market da kike fi saboda ba wai ana saida manyan yan kasuwa ka daina saida kananan ma eh, saida bambane ba haka yake ba kuma insha Allah hukumomin gwamnati suna sane da wannan muna biya wannan halin da ake ciki amma kuma abin farin ciki shine ba mu da gaban wannan abun za ta balle domin muna da tabbacin cewa muna da manna mu kuma tattauna da ake da yan kwadago yana nan ba kammala su ba ana ta cin gaba da ana yin muhawara yadda za a fito da tsarin da duk wani canje da aka samu man fetur kudin man fetur ba ta wa talaka wahala ba a daidai wannan lokaci ne kuma wasu 'yan najeriya suke kokawa da hawan farashin ya kai har naira ɗari biyu da ƙari aishatu umar ta yi min bayanin abin da ta fuskanta wajen sayan man fetur ɗin na ji zan siya mai da rana a gidan mai suka ce mun babu mai wai amma akwai black market to ban ma tsaya na tambaye su nawa ne kudin ba because eh, a tunani na ai zan samu mai a sauran filling stations din ina zuwa kawai wani filling station sai suke ce min wai mai ɗari biyu a'a ɗari biyu palita na dudduba oda gidan mai babu mai a wurin da yawa sun rufe hakan nan na siya don bani da option amma gaskiya abun ba daɗi al'amarin ba daɗi ni ma kaina a zagaye da na yi a cikin gari ya nuna mini do dogayen layi da 'yan bumburutu suka yi katutu a kofar gidajen man fetur. suna sayar da shi a jerika lita goma a farashin naira dubu uku lita ashirin kuma naira dubu shida da abin da ya ɗara haka wannan hasashe na ƙarin farashi dai ya yi tareto a tsakanin hukumomi da ke da alhaki a kan sha'anin man fetur inda har ministan timi silva da kansa ya ba da sanarwa da ta nuna alamun akwai buƙatar farashi ya ƙaru ko ba a yanzu ba idan aka yi la'akari da hidindimu na samarwa da kuma daidaita farashin na man fetur Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a akan mita biyar zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo wato VOA Hausa da voahausa.com domin sake sauraron shirye-shiryenmu kuma sauraron su kai tsaye. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi shi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fako hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun raina. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon, za mu leƙa jihar Niger, inda Bankin Duniya tare da gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihar Niger suke kaddamar da wani shiri. na ganin an kawo ƙarshen yawon barace-barace ga ƙananan yara waɗanda suka fi cancanta a ce suna ɗaukar ilimi a gaban iyayensu. Tsarin da aka shirya shi don yaƙar duhun jahilci. Wakilin muryar Amurka a jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, ya yi tattaki don jin ta bakin waɗanda abin ya shafa ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Kaddamar da shirin bada ingantaccen ilimi ga kowa da ake kira Vesda a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Najeriya dai ta karbi sama da naira miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari tara daga bankin duniya a ƙarƙashin wannan shiri mai mai da hankali wajen ilmantar da 'ya'ya mata da kuma cusa karatun boko a makaratun allo ministan ƙasa a ma'aikatar ilimi ta najeriya honorable chukwumeka nwajiba ya ce sama da yara miliyan goma ne da ba su zuwa makaranta a Najeriya ake sa ran za su amfana a ƙarƙashin wannan shirin sannan ya ƙara da cewa. We have already released six million dollars to Niger State. You will account us what you have done with this money to be able to be eligible for the next tranche. in assessing any more funds from the federal government. Ya ce jihar Niger ta karbi Dala Amurka miliyan shida kuma za mu bi diddikin abin da kuka yi da kudaden ta yadda za ku samu damar samun wasu kudaden nan gaba domin ta haka ne za ku samu damar samun wasu kudaden daga gwamnatin tarayyar najeriya shugaban hukumar bada ilimi bai daya ta jihar naija dr isa adamu ya ci daga cikin almajirai sama da dubu ɗari bakwai da ke jihar naija a yanzu akwai kimanin almajiran dubu saba'in da hudu da ke cin gajiyar wannan shiri a nan Niger tsarin yana da fuska biyu ne akwai fuska na ilmintar da almajirai da yaran da ba su zuwa makarantar boko da kuma maza da mata a cikin angwanni da kuma cikin gari shi wannan ana karantar da su ilimi ne na koyon karatu da rubutu a wannan muna da alaka da malaman allo ma'ana alramomi wadda a yanzu haka muna da kusan alaramomi da muke wannan alaka da su sun kai 367 su kuma abin da ke jihar su kuma abin da ke faruwa shine ana zuwa makarantar ne ranar da ya musu daidai ko alhamis da juma ko rana suka zaba don malamai da ka koyar da su yadda su karanta da irin wa'annan yara su yi ma yara karatu to mun kai muna wannan karatu da muke yi ana yin shi ne kamar yadda ka san ana yin makarantar boko ana yi ko mako ana jarabawa sannan kuma ana gwaje-gwaje ana kuma gaskiya ana samun ci gaba kwarai da gaske a wannan wannan fanni na ɗaya kenan fanni na biyu ana inganta karatun yaran firamare wanda suke aji ɗaya aji biyu aji uku wannan ingantawar da ake yi ana tabbatar da cewa an shigo da wani sabon salon karatu wana wani sabon yadda ake kan takardun yara su gane su gane turanci su gane lissafi akwai abin da muke kira jolly phonics akwai amnon gida shi jalli phonics wani program ne wani tsari ne da ake karantar da yara turanci da kalma ta haruffan turanci yadda ake eh, kiran turancin don su iya haɗa kalma su yi karatu da kuma abin ake rana duka dai ayyuka ne da wani samun tsari ne na karatu a aji daya. aji biyu na firamare da ake yi a jihar naija wannan kuma duk shine za a ake amfani da wannan tallafi da beza ta bayar na farko za a yi malaman training akwai koyar da su yadda za su kware su iya yin karantar da karatu din sannan kuma a dinga bibiyan su ana tabbatar ana karantar da karatu da kuma tallafi da ya kamata a basu na littafai don shi karatu bai yiwa sai da littafi to duk ana ba ana ba da littafai ga yara don su gane karatun da ake yi su kuma yaran almajiran nan ana tabbatar da cewa ana ba su abinci don su zauna ranar da zuwa za su karatu alhamis juma'a ne ranar suka zaba ana ba su ana ba su abinci don su zauna su yi karatu a wannan ranar ranaku wannan yana da shi tsarin da muka yi kuma a yanzu maganin ganin ke da kai ban da wa'annan yara za mu fada da karatu muna tunanin in allah yadda za mu kusan shigar da ɗalibai za su kai dubu ɗari da wani abu don na allo din don suna karewa sai dai kasan shi karantar da ɗalibin allo wani abu ne da sai kayi la'akari da yanayin karatun suna zuwa ne suna komawa to sadda suka zo sannan suke hannunka kake iya karantar da su mm. in sun koma sai abu za ka zo ka ci sababbin wasu su sai ka karatu kuma ya koma ƙasa. amma dai bukatan a kori jahilci kuma ana yin kokarin yin wannan sannan akwai kuma abin sha'awa akwai yaran unguwanni wa'anda ba su zuwa makaranta su na boko to su kamar kaga ko wani anguwa da wani malami ta duka diyan masu gadi masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan shirin da kuma irin tsare-tsare da ake da shi a jihar. Godiya ta musamman ga Mustapha Nasiru Batsari da kuma wadda ta daidaita muna sautin shirin Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. salam. Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fako hangawa. mai ilimi ya san martaba ga mutane. A gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙonin da ku masu raro aiko mana ta hanyar imel. sako na farko na cewa sake sata ɗaliban 'yan makarantar firamare a yankin birnin gwari da ke jihar kaduna da 'yan bindiga suka yi jim kaɗan bayan da suka sace wasu a wata kwalejin koyon aikin gona duk dai a jihar kaduna a daidai lokacin da shugaba buhari ke tabbatarwa 'yan najeriya cewa satar ɗaliban jan gaɓe shine sata ta ƙarshe da 'yan bindiga za su yi a najeriya ya nuna a fili cewa wuyan waɗannan 'yan ta'addan ya yi ƙauri a don haka shugaba buhari kalubale gare ka daga usman shitu mahuta sako na gaba ya fito daga sani muhammad shindo unguwar karufin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa don allah ku bani dama zan yi kira ga 'yan uwana 'yan najeriya da mu dage da yin addu'o'i da neman zaman lafiya a ƙasarmu najeriya daga ƙarshe nake addu'a allah kawo mana ƙarshen matsaloli da ya addabe mu amin suma amin sai kuma wannan sako da ke cewa muryar amerika allah ya sa tura sojojin tarayyar najeriya har su dubu shida a jihar zamfara da shugaba muhammadu buhari ya bada umarni ya kawo mana ƙarshen ayyukan ta'addanci da suka zama ruwan dare a jihar ya kawar mana da ayyukan waɗannan miyagun mutane da suka addabi arewacin tarayyar najeriya baki ɗaya daga aliyu usman taka lafiya ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa jihar kebbi Sako na karshe ya fito ne daga Comrade Abubakar Salisu Arkemi tare da Habibu Abubakar Birnin Bayero. Suka ce a gaskiya batun cewar Nijar ta tashi daga matsayin kasa mafi talauci a duniya a ƙarshen mako sun ce har yanzu 'yan karkara a jamhuriyar Nijar ba su gani a ƙasa ba fata za a waiwaye su. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Babban masanin cututtuka masu yaɗuwa Amurka ya faɗa a ranar Lahad cewa kasar tana kan hanyar nasara ganin yadda miliyoyin amurkawa suka karbi allurar rigakafin coronavirus amma kuma ya yi takatsantsan akan yawan da cutar ta yi a amurka da yake jawabi kan shirin talabijin din nbc tv na mid the press anthony fauci ya yi gargaɗi cewa idan aka samu sababbin karuwan cututtuka kimanin dubu sittin a duk rana ta allah akwai yiwuwar cutar na iya kara ta'azzara shugaban amurka joe biden da wasu 'yan jam'iyyar democrat za su fara ran gadi zuwa jihohin kasar a wannan mako domin bayyana amfanin tallafin coronavirus na dala triliyan guda da biliyan 900 da shi shugaba biden ya sanya ma hannu a makon da ya gabata kano sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaro lloyd austin za su gana da kawayen amurka a japan da koriya ta kudu domin sake jaddada kawancen yankin pacific masu sauraro a nan muke karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima a mu na kai dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri za kuma iya shafukan shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin baba ya kuma keri da ta na gabatar da shirin da kuma julia ross gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum